ya dace da safiya ta biyu ga watan ramadan jira alif dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da safiya ta sha tara ga wata na biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya ta annabi isa lissatu salam don ban manta ba a jiya mun fara sati shu'ara wanda yau za mu tashi daga aya ta arba'in da biyu ko zuwa abin da ya sauka allah mu suke da ta da mu bismillah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 حجة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا رب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون Ubangiji subhanahu ta'ala shi gaba da cewa bayan sun ɗauki cewa to kai sarki idan muka ci nasara ya zaka da mu qala wa innakum idan lamir muqarrabi ai kuna daga cikin yan kusa da sarki barza Musa sai Musa ya ce musu gashi an haɗu mutanen gari an cika an taru kamar a Indo stadium an taru duk duniya ta faɗi za a ƙure musa a an Ba na musa sai an musa ya ce musa alƙu to ku jefa ma an tumulƙun abin da kuke jefawa ku jefa na ku kayan abin kuke gani za ku iya jadin mu'jiza ku jefa Ba shi ba na shibalahum sai suka jefa igiyoyinsu wa isiyahum da sandunansu shibal jam'i na habu isi jam'i na afan suka jefa wa qalu suka ce bi izzati fir'auna mun rantsi da buwaye fir'auna mun rantsi da sarki kuma yana jika tsara mai girman kai ya tsara tujushi bi izzati fir'auna mun rantsi da girman fir'auna inna la nahnu galibun wallahi mu ne za mu nasara suka jefa to kai lokacin da annabi Musa ya ga sun jefa ya ga wasu duk kuma sun zama macizai wannan abubuwa kamar sun cinye duniya kowa kayan tsafi ya ce wasar ta hanyo a ayyunan nasu wasar abubuwan waja'u bi na azim Allah ce sai suka ɗauke idanun mutane daga asalin abin da asali sanda ce da igiya dama shi matsafi zai rufe idanka ne amma asali ba abin ba ne. shi sai idan aka kawo maka duk abin za a kama ma na tsafi za ka ko cewa a saman wani abu ne daban amma a ƙasan ba wani abu ne kuma can daban to Allah ya ce sun zo da tsafi mai girma shi sa kaji Allah ya girma mu abu wa ja'u bi shadan azim sun zo da tsafi fa mai girma mai girma to da suka haka fa alqa musa asahu dan shi ma annabi musa sai jefa sandarsa da ya jefa fa izahiya sai gata talqafu tana haɗi ɗaya ma ya abin da suke kitsawa na ƙarya Allah shi dama ƙarya ce wallahi ta ta cinye komai Dan ka'idar shi inda ka san bubuwa ita sanda annabi Musa in ya je ba ta zama miciji to baka taba ganin miciji mai girma sa a duniya ba don bishiyu take haɗewa kafin ka ce mai ta zukulkule su ko sai ka buge mata da wasu da sai take a basa gaban fir'auna to su kuma fa iya sai nan mawaƙi wato mayakan ko wannan matsafa suka fara sajidi na sama su juda ga Allah suka sallama wa annabi Musa malu suka ce amanna bi rabbil alamin mun yi imani da ubangijin talikai rabbi Musa wa Harun abin bautar annabi Musa abin bautar annabi Harun shi kawai da bauta ba na sai sarki Fir'aun ya tashi cikin takama cikin kuma tashin hankali ce amantu lahu yanzu sai ku imani da shi kabla an azana lakum kafin da ba ku dama na gane e tabbas innahu wannan mutumin Musa dinan da kabiru wallahi shine babban ku dama allazi kuma fish wanda ya sanar da ku tsafi na gane da ashe wannan makaru makartumuhu fil madina wato litukhruju minha ahlaha dama wannan makirci da kuka kitsa shi a cikin gari dan in kun zo ku fitar da mutanen gari ku rabu sarki da mulkin sa ku fitar da yan gari da garin su kaji ko wani mai da istighfar ku to shikenan tace fa ta sawfa ta'lamu wallahi da sanin za ku sani za ku sani law qata'na aydiyakum wallahi sana yanki hannayenku wa arjulakum da kafafunku min khilafin na sabani ma'ana hannun dama kafar hagu sai na saba muku halitta in sare hannun dama in yanki kafa hagu in baku duka baki ta kunna kasa a duniya wala usani bana kun kuma wallahi sai na gice ku ma'ana na tsire ku yadda ake kamar inda ka san cross haka zan muku sai na gice ku ajma'in baki ɗayan ku sabi suka ce la dhayr ay la darara ba matsala hakan kai ba matsala inda ma taqdi hadhihi al-hayat ad-dunya faqdi ma anta fa'al kai abin da zaka yi ni yadda duk abin da zaka kai ba matsala a duba har imani ya riga ya samu gurin zama a cikin zukatansu inna ila rabbina munqalibun dama ai mu masu koma ne wajen ubangijin mu ko kashe mu yanzu ko ma ka kyale mu nan gaba da zamu mutu kai ba mu mutu yanzu mu mun yadda eh mun yadda mu mutu <laughs> inna natma'u inna ka tashi إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائدون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين وبنجد سبحانه وتعالى تبعي سنفع كسك آراء مثل السواء إنا نطمع أي موقع أي متعي بنا سارين أن يغفر لنا ربنا وبنجد مياتي من الدنبام خطايانا الدنبام دمكي نتعافي للشركة دبوتا مكي مكي أبايا an kunna wal mu'minin mu fa gaskiya mu ne farkon ma da zamu imani da wannan bawon Allah eh an kunna ai kunna wal mu'minin mu ne farkon ma wanda zamu yarda da shi mu mun yi imani da shi mun yi imani da abin da ke bautawa Allah ya ce wa auhayna kaga bayan wannan to daga ranar kaga to juma'a za ta tashi kuma dan a lokacin fir'auna yanzu ba shi da wani zaɓi sai dai amfani da fawa ya kasa shi yayi kokarin hallaka annabusa da Haruna da ragowar jama'a shi kenan a nan taron ya watse sarki ya tafi zai shiri shi kuma a musa yana jiran umarnin allah mai allah zai ce masa allah ce wa auhaina ila musa sai muka yi umarni muka yi jawabi muka yi magana da annabi musa ana ce auha yuhi iha wahyan wa iha'an alwahyu shi al-isar al-ishar sari'a duk zancen da Allah yake magana da wato annabi ana kiransa alwahyu shi kuma alwahyu ma'anarsa al-isharatu sari'a a lugha a nuna maka abu da gaggawa saboda shi Allah duk abin da zai faɗa saurin abin ya zo wajen wanda zai gaya wai fi sa aka ambata abin alwa'i ba ambata shi da wani abu ko dai a ce masa kalamu kan lawan wallahu musa ta kalima kun gane ko to wannan kenan shari'a kusa ce ta kalimullah ta'ala al-anbiya bi tariqa min tariq al-wahy Allah mu sarki magana da annabi shine wa'azi wa wa'ina ila musa sai muka yi wa'ayi muka yi jawabi muka yi magana da annabi musa an asiri ai an akhrij bi ibadi ka fitar da bayina ma'ana ku bangaren ku ban misar domin sarkin nan yayi mummunan tanadi ni kuma lokacin zartar da ni ma iko na yayi ai da ma ka'ida san da wanda yake ji to ba wanda ya isa ya fito to shi ma sanan Allah zai ci dama haka nake so duk sanda shugaba yake ganin zai zalunci ya tattara kowa ya fi karfin kowa duk gwamnoni sun dawo ka, yan majalu na ka ce kowa ka yi waye yanzu abin da kake nan yanzu za ka zo kufata da Allah ne ku talakawa ba ku da zaɓi gwamnonin kuma sun dawo aljihu ku talakawa ba ku da zaɓi yan sun ku sun dawo aljihu yanzu me dole ma musulunci Allah bai ce a'a sai na yadda ba da haka yake aiki fir'auna a lokacin ya fito da ƙarfinsa yana ganin yanzu ba abin da zai yi to sai Allah yake cewa wa wa'ina ila Musa sai muka yi wa'ayi muka yi umarni ga annabi Musa an asri bi ibadi cewa ka fita da bayina ka ku baggar innakum muttaba'un lalle ku ababan biyowa ne ga fir'auna nan zai biyo ku kuna fita da ya ji labari ku da ya ga mutanen da zai biyo to ni kuma abun ku da zai yi a nan zai yi hukunci na har sai fir'aunu fil madaini hashirin sai fir'auna ya aika cikin gari ya aika hashiri na masu shela to duk soja duk wani abin da shura a fito da makamai yau za a gama da annan musa kuma yan kallo ma su fito su ga yadda za a yi da shi kowa ya fito in cikin dukkan birane duk duniya kowa ma ya fito yau za a ga irin yadda sarki zai nasu aiki. Ina haula ya tara jama'a fir'auna ya gajiyewa kowace ke bautawa ya yi tatsama ya kirari yau kan ihu sai ce ina haula wayan fa mutanen la shirzima yan jama'a ne fa kalilun yan kaɗan su sun isa su ja da mu mu da mun tattara kowa mulki namu soja namu ɗan sanda namu dama ta mu mu muke naɗa alƙali mu muke cirewa mu muke kaza kaza kaza kaza sai yawanci yan tsirari wannan misalin can shi da misalin nan ba wani makawa wani kiran wa innahum lana la ghaibun sai fir'aun ya ce wa innahum kha'ifuna lana tabbas sun fusatar da mu kafin kalmar girman kai ba sun fusatar da ni ba sun fusatar da mu wa inna la jami'un mu kuma wallahi rindina ce rindina ce hazirun masu ban tsoro mu fa rindina ce haziruna masu ban tsoro masu razanarwa masu firgitarwa wani duk wanda ya ji labarin sai hankalinsa ya daga kaga duk kalma ta girman kai ta tabbata a wannan gaba ne da ya ga aka yi wannan ya ga jama'a kowa yake abin nan sai ci kai ana rubuku wani a ni ne fa ubangiji kuma ɗaukaki kowa sai ya bauta mu zai ke cewa na hu Allah ta ce muka fito da fir'auna da shi da mutanensa min jannatin daga lambuna da yake ya tara dukiya fir'auna ya tara dukiya ya tara karfi shekara 500 kana mulki kana ganin shugabanninka idan suka yi tenuwa sakan nuwa sakan nuwa sai mutum yana ganin yanzu ba wanda ya isa da kafin ya samu ya ce Allah ya bamu da ya samu yana ga yanzu karfin su zai bashi hu sai muka fitar da su min jannatin daga wannan lambuna wa'iyun da koramu da suke da su wa kunujin da taskocin dukiya da yake da ita wa makamin muka fito da shi daga wannan matsayi karim mai girma tunda kaji Allah ya girma matsayin fir'auna shi ta ce inna fir'auna ala fil ard shi dan fa yayi toko a fir'auna yayi toko ya barin burinkata a duniya fa duk yadda kake sani waja'ala ahlaha shi'an ya sanya yan duniya ma a tarwatse duk wanda ga dama zai kashe duk wanda kai yau fir'auna bari ko ya ce a yanka masa duk mutanen jihar za a yanka masa wallahi ko ta ko gezo babu muka fito da su wa kunuzin daga cikin dukiyoyi da taskoki wa makamin karim da mukami mai girma Allah ce ka zalika kaga duk wa'annan abubuwan wa auratna ha bani isra'il kina na gada wa da annabi Musa da mutanen sa wannan duke ta su me ya faru fa atba'uhum fir'auna da ya ji cewa annabi Musa fa ya fita to koyi sai ce fa atba'uhum sai suka bi bayan su mushrikina da sassafe lokacin da rana ta fara kulluwa. da jijjibi kasar dama ne lokacin cin nasara duk abin da za ka kai da safi da sassafe ake kama fara isa hadisi cikin sun nasa'i hadisi Hassan, Allah bariki da ummati fi bukuri Allah ka al'umma ta albarka cikin sammako da jijjibi da suke in dai za ka yi abu kai da sassafe da sassafe inna maw'idahum subh alaysa subh bi qarib lokacin yi musu azaba ai safiya ce safiya ai da wuri Allah ce inna idan nazalna bi sahbi qawmin fa mu idan muka sauka a farfajiyar garin wasu mutane sai safiya su ta munana ma'ana duk komai na musulunci annabi ko yaƙi je da sassafe ki ko yaƙi ya da sassafe ki wannan kenan ita kuma azaba in za zo tana ta fi bin dare ta fi bin tsakar rana ita kuma sanda azaba za ta zo wa kamin qaryatin ahlaknaha fajaha ba'suna bayatan kai ai kaga bayatan suna masu bacci suna bacci au muqailu ko da rana suna baccin kailula Allah ya shi mu watba'uhum sai suka biyo bayan sa'an Musa mushrikin da sassafe sai ce ni فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى قال أصحاب أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر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 kaga shi ne tara al-jama'an wannan rundunar biyu sun haɗu qala ashabu musa sai abokan annabi musa suka ce al'ummat wadanda suke tare da shi inna la mudraku a musa mufa ga shi nan ba mu za a riske mu ko an kama mu kawai mu zuwa hannu kawai ma fir'auna ya kawai ma mun mutu kawai shi mun mutu qala fi ce kalla ba haka bane <laughs> sai ce inna ma'iya rabbi ni ba a tare da ni akwai ubangiji na sai hadin da sani zai shiryar da ni hanya madaidaiciya da sani zai ketar da ni zai mun maganin wannan a to wannan malamai suka ce wannan ma'iyya din ma'iyya din nan wannan al-ma'iyya din nan da ya tace shi kadai saboda ya abu ne wanda yake na gaibu su bu sani ba an gane ko abu ne zai bayyana na mu'jiza an gane shi zai yi wannan mu'jizar Allah ya danka a hannunsa kaga wajen ce ma'ana ba wani kace kuma wannan tana ɗaya daga cikin abubuwan da ya fifita sabon annabi Muhammad sallam akan sabon kowane annabi domin Allah ke cewa illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idza akhrajahu alladhina kafaru ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا tare da mu duka. ga sayyidina abubakar ga ni muhammad sallallahu alaihi wasallam ga kuma ragowar sahabbai na Allah ma'a amma da ce ga tare da yawan sabansa shi ma annabi zai ce inna ma'iya rabbi wannan sai nuna cewa a cikin wannan akwai wani abu da zai faru nan gaba akwai wanda za su bujire masa nan gaba ka san bai hude duk duniya babu tun irinsa ka san duk sanda ake wannan magana a taura ba ta sauka babu a taura ba a tauran har fir'auna ya gama rashin mutuncin sa Allah mai da shi annabi sai aka ci shi ma ya dade duniya ya gama abun sa aka halakar da shi aka wani duk ba a tauran sai daga baya Allah ya ce fa wahina ila Musa sai muka yi umarni ga annabi Musa an yudrib bi asakal bahr kuma gaban sa gaba kura bayan siyaki ga fir'auna ya to da annabi Musa da shi da mutanen suna tsakiya kuma kogi ne a gaban su gaba kura bayan siyaki to ina za a fada to shi ya sai Allah ce sai muka yi wahayi ga annabi Musa a ne biribi a fakan bahar ka doki wannan kogi na gaban ka da sandanka ka doke shi kawai ka buga shi har ke dan wai mu je da sai aka danka ta a hannun annabi Musa Allah da ce bude a'a dan ya girmama annabi Musa ai shine da mu'jiza da karama duk Allah yana danka ta ne a ba hannun bawa don Allah ya fitar da matsayin bawa mutane su fahimci shi kuma shi ba ya san an masa ni'ima kar i jirewa Allah kuma ya san cewa abin nan fa da yake ana kula da shi ibadan nan fa Allah yana yaba kuma ya gamsu da ita wannan kenan Fan falaka nan take wannan kogi ya tsatsage ya tsatsage fitar da hanyoyi fakana kullu firqin sai kowane yanki kowace hanya sai ta zamo ka tsaudi kamar wani wato dutse ne ma Allah azim mai girma ma ana ta fuskar tauri wallahi ba wai zaka ce wai guri ya zama kasa ba a'a ko sai Allah ya zama da ka san an shimfida kwanta wato an sa tayar an lailaye da shoransu kuma wannan ba wai hanya ɗaya ba gida goma sha biyu aka yi adadin ƙabilun da suke tare da nan musa sai ta bakana kullu firqin ka kenan ba ba dai bane kenan sai kowace hanya ta zama ka saudi la'azim kamar wani dutse ne kamar wata kwalta ce mai girma mai faɗi kuma cikin nutsuwa wazilafna sai muka kusanto da al'akari na samma a sanin da cikin sai muka kusanto da mutanen fir'aun su ma an gane ko da na ƙarshen sa'anin musa ya fita na farkon su fir'auna bai fita ba na ƙarshen ya gama shigowa shine wa azilafna sai muka matso da azilafa yuzilfu al-izlaf ko izlaf ma'ana shine al-qurb kenan sai wa azlafna al-akharin samma a nan gurin a nan wajen sai muka matso da mutanen fir'auna na farkon su ya gama shigowa na ƙarshen su na farkon su ya shigo na ƙarshen su ya gama shigowa kuma wata na ƙarshen su ya fita yan isra'ila suna cewa fir'auna yana cewa kun ga shi kansa ruwa ya san sarki ya ganni ya buɗe hanya ruwa da ma ya san sarki <laughs> ato kaga a lokacin ka kafirci sai ƙara yawa ke nan." wa na musa Allah ce sai muka tsirce da annan Musa wa ma'ahu da waɗanda suke tare da shi A ajma'in baki ɗaya Allah ta ba mu nanabi wato wani shi ke nuna maka kamar hisabi wallahi ma na di yawan ku Allah ya san me kirki wa laqad alimna almustaqdimin minkum wa la alimna almustaqdim Allah ya san wanda suka gabata suna aikin alkhairi ya san wanda suka nufi ya san wanda suke masa da'a ya san wanda ba su masa da'a ya san duk zai adalci shi sai ce ajma'in wallahi ko dai aje a bincika a gani ba wanda ya imani da annabi sallallahu alaihi wasallam wani shi ke nuna maka so di na nan haka Allah ya Allah ya mana mai kyau Allah ka gafarta mana yace ma azraqna al-akharin sanan sai muka dilmiyar da al-akharin su mutanen annabi waɗanda suka to daga bayan kenan a mutanen fir'auna sai ce inna fi zalika al-aya lalle cikin hakan da Allah yayi wallahi akwai aya akwai izina ga ragowar mu'minai na yau kuma kana aktsaruhum mu'minin mafi yawancin fa yahuda ba su imani ba mafi yawancin mutanen annabi ka ba su imani ba wani ishara akan cewa wasu ma daga baya sun yi mutunci wa inna rabbaka lallai ubangijin ka lahu al-azizur rahim lahu al-aziz wallahi mabwayi ne karfa ne ya karfin kowa ar-rahim ko mai jin kai ga bayan sa mu'mini wannan al-aziz yana da alaka da mu'amalar da Allah ya fir'auna yana masa karfin mulkin Allah ya fi mulkin kowane bil adama ar-rahim yana da alaka da Musa da mutanensa alayhi salam wannan duk wannan labaran da Allah ke ga mu shi sallam da kuma wannan kisoshi namu ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne abinda muke tsotsa a ciki shine duk sanda wani mai mulki ya kakama da mulkinsa ya manta da ni'ima Allah ya manta Allah ya ba shi mulki ne dan ya fifita shi ya ba shi damar ya shiga aljanna dan ya masa rahama mai mulki duk abin da ake so mai mulki ya zama adali ya zama mai jin tsoron Allah ya kiyaye mutane Allah kalla abu biyar ya kula da addinin su ya kula da mutuncin su ya kula da dukiyoyin su ya kula da lafiyar su ya kula da dukkan wasu ɗabi'u da al'adun su kwarai da suke su wannan suke masu kyau eh, ai shi ne ai shi ne aka ce mu'amalar fir'auna wannan to kaga idan mai mulki ko ya samu mulki sai manta da duk wani tarin ni'imomi da Allah ya masa da manufan ma da yasa aka sa ya ga wani mulki to a lokacin zai a riga ne ta girman kai da zalunci to da ya a riga ta girman kai da zalunci to ba da kowa zai faɗa ba sai da Allah kuma da kowane irin suna ya zama mai mulkin Allah sai ya karya shi ko da sunan siyasa ko da sunan sarauta yanzu ne ya jawo wa sarauta kaskanci a yankunan mu yanzu duk wanda ya san sarauta da aka yi ta shekara ashirin baya a jihar kano ya kalli sarauta a yau zai iya zubar da hawaye zai iya zubar da hawaye amma kuma ba yadda za a yi sarauta ta koma ta dawo yadda take yau tare da cewa da kokarin kwatanta adalci da zuwa tsoron Allah da kamantawa da waye da waye da Allah baya haka ba zai yi haka ba in an samu khalal kasawa da wajen sarakuna ka'ida kenan ka duba aka ba maliki masu mulkin siyasa wanda yau ko ka ga ya kaskanta ko yake neman ya kaskanta ko ya tozarta ka kula da kyau me ya jawo masa wannan tozarta me ya jawo masa wannan tozarta kamar wani na yau kamar fa ba shi bane shine fa da in ce shine da fa in yayi kaza shine wanda in fa ya dama shine wanda in fa ya kaza shine wanda ya fa kaza yau gashi ba komai bane ba komai bane su da ku kenan wannan lallai ne masu mulki ki ji tsoron Allah masu mulki sani cewa duk sanda Allah ya baka mulki kiyaye ka ji tsoron Allah ka kamanta abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sarakuna in ya rubuta musu wasiƙa zace ce aslim taslam yutika Allah wajen kuma marate ka musulunta ka miƙa wuya ga Allah ka yi da'a ka yi adalci sai Allah ya baka ladanka rufe biyu ya ba ya baka mulki a nan kuma ya baka mulki a lahira ya baka mulkin wato ya baka ya baka ladan kayi mulki kayi adalci amma yanzu a kayi samu mulki to ce ka gwada ka ta karfin to sai ka samu mulki ka karfin to sai ka ci gaba kana yi to a nan kasar tun da kan abacha ya kamata ya zama mutane aya ka zangaro ubasanjo ka to da sauransu duk shugaban da ya ce zai amfani da dabarar sai ya kuce ta karfin tuwo sai ya yi kaza wallahi sai dai kare sai dai kare ba wanda kusan aka ce ya yi makirkin da obasanjo yi wajen sai ya ci gaba ba abin da bai ba abin da ma an kalli asalin domin su kansa shimfiɗa wasu ne da gaskiyar abin da kamar duk shimfiɗa obasanjo ce me kuma ya aka ya ci yana ji yana gane ta bai ba ƙasar ya bi mulki ya ƙyale shi to na ya kamata ya zama faɗakarwa ga dukkan masu mulki a matsayin jiha masu mulki a matsayin ƙasa a matsayin lokacin gama a matsayin kaza shi Allah ne yake bada mulki kuma Allah subhanahu ta'ala yake faɗa wata kalma idan zai karɓi mulki yace kwatar sa nake in zai bayar ita yake bai wa cikin kwanciyar hankali yake bada mulki dan ne ba karfin ka bane yace amma zan karɓi mulki kwace shi nake qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'u annaz'u kana tizdi kana tizge mulki daga wanda ka ga dama haka ne Allah kwata yake yi kaga in aka yi magana kwata ne ake karfi ake sawa ma'ana Allah zai sa maka karfi to Allah ma ai Allah ba sai sa karfi ba in Allah ya sa maka karfi an gurgujewa za ka yi ma'ana ka gama tare karfin naka ka gama mai da kowa jikinka ka gama siye kowa ka gama mallaka kowa ka gama kashe kowace jam'iyya sai taka wallahi azim sai Allah ya karya ka kaida yace wa tanzi'u an naz'u kana cizge kaga ka duba sai Allah ya amfani da kalmar yadda yake kirarren kafirai wan nazi'ati min an-naz'i wa tanzi'u min an-naz'i kaga wan nazi'ati gharqa ina rantsuwa da mala'iku masu cizge rayukan kafirai gharqan da karfi wa tanzi'ul mulka kai kake cinje ka kwace ka kuncike mulki man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha yurika alkhairu innaka ala kulli shay'in qadir so da ku kenan wannan isar fir'aunu ba wai kai karanta a'a ya zama mana darasi kuma wannan ba wai ta shugaba kuma kawai hatta mai karamin shugabanci shugaba a gida idan ba kwatanta adalci tsakanin 'ya'yanka ba kana ji kana ganin gidan zai gagare ka tsakanin masallaci kai ko a masallaci ne ake limanci kai ko a unguwa ne ake zamantakewa kai ko a makwabtaka ne in Allah ya ba ku dama kai amfani da ita kana cutar da jama'a kana musu murtsiya da danniya to ubangiji fa ba zai ba zai biya maka bukatar ka ba kuma Allah shi maganin ka wannan shine kawai yaro da ubangijansa haka da shoron sai ki mai subhanahu wa ta'ala واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين وبنجد سبحانه وتعالى واتل عليهم ككرن تامس كلابر تامس نبى إبراهيم لا بار النبي إبراهيم إذ قال لأبيه سندي سيد بابا وقومي yace da mutanensa ma ta abudun me kuke bauta wani me kuke bauta wanda yake ba Allah ba wannan kamar tambaya ne istifhami ne inkari yana tambayar abin kuma yana inkarin abin ma'ana wa'in abin da kuka gani a jikin sa kuke bauta musu me za a gani a jikin gunki me a jikin sa kake bauta mai malu suka ce na abudu asnamu mu ai ka muke bautawa wa zallu laha ajibi kuma sai mu dauki lokaci mu dade muna gurfana a gaban su ko fa zallu laha ajibi zamu kuma dade a haka zamu tayi ba zamu daina ba kullum muna gurfana a gaban su قال سيت مستو تنبيه هل يسمعونكم suna amsa muku in tad'un sanda ku kirawo su koi ma ku kirawo su kace gunki ce na'am yana amsawa kuma ka kirawo shi ya biya bukata yana yi aw yanfa'unakum suna tambaya da Allah suna amfanar da ku ciyar da ku baku abinci su baku nasara aw yadurru aw yadurrun ko kuma suna cutar da ku suna daga gura da masu da ke ku ko su na abu a zo su tambayi daidai da hankali daidai da wajen da suke tsari da suka ce bal wajen jina a ba ana wallahi mu dai duk ba daya amma dai wajen jina a ba ana mun samu iyaye mu kazalika fa'alu su ma haka suke ai duk duniya babu babu hujjar banza irga ce to ai babanmu ma a babanka annabi ne ba ai kaka zuwa yanzu da kakanninmu a wani kai annabi wani a ciki ai ba annabi a cikin su Allah bai aiko maka babanka bai aiko maka kakanka ba Allah ya aiko maka annabi Muhammad ne zalla Allah annabi Muhammad sallam kadai za a ba shirye wa in tudi'uhu tahtadu ma'ana rasulil balagul mubin in kuka mun da sallam za ku shirya shi kadai ne za a bi shi a shirya kuma duk kun ba shi ba duk wanda ya bi wani wanda bai yake ba manzo sallam wallahi ya shiga cikin tana da kuwa amma ta kuma rasul ba ku zo wa ma ma anhu fantahu taqullaha inna allaha shadidul iqab abinda manzo sallallahu ya kamo karbe shi abinda ya ne ku akan sa ku hadu ku ji tsoron Allah lalle Allah mai tsananin hukuma ne ga wanda bai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan kaga kenan an gama da kissa na Musa an shigo ta annabi Ibrahim me ya hikima wannan Allah ce wa kullan نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين Allah ya cewa duk wayannan isoshi muna ta labarta muku su ne in saddika bihi fuada idan mu karfafa zuciyarka da su idan kana jin cewa annabi wani ma haka yi karambata wani ma haka yi sha wahala wani ma haka da suka yi kaza ga yadda karshen sai kasance wani ya ba Allah ya bi mana sallam ga yadda sai kasance wannan zai fara tabbatar da zuciyarka yanzu duk cikin mu nan duk layin da ka ɗauka ka inda zai bullar da kai yanzu kowanne a nan zai iya hasaso zai iya kirdadan ga irin mutuwar da zai yi kowa a cikin mu zai iya hasaso makomarsa a wani tafar da yake rayuwa wani tsari kake kai na gaskiya ne ko na ƙarya na cin amana ne ko na riko amana na bin Allah ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abun nan ba a layin da kake kai na kiwa da san jiki da san banza da san laɓaɓa da maho da bagas an gane da san araha wannan layi kake bi ko layi ne na aiki tukuru kafin da zai kai ka ina zai kai ka kowa ya sani idan akan gaskiya kake rayuwa wallahi zai kai ka cikin masu gaskiya in aiki kake tukuru to ka tabbatar za a yi tsoho mai hutawa tsohon zai je masallaci tsoho na gari za a kaza kaza za a kaza kaza in layin san jiki ne da san banza kafin da zai kai ka za a yi tsohon da yake cikin wahala cikin tashin hankali cikin talala kuwa cikin kaza kaza layi ne na ka tarbiyyantar da 'ya'yanka to ka san nan gaba wato in Allah yadda zaka huta zaka yi kaza kaza amma layin ni ba ruwana da ƴaƴana so nake yan vigilance su gyara mun su so nake yan kaza kaza ka tabbatar nan gaba zaka tsufa kana zuwa police station ko kana zuwa ah, prisoner kana zuwa kana kai abinci ah, police suna daka maka tsawa maka za kaza kaza kaza kaza kuma mu sai kare rayuwarsa a kurkuku iya zan da Allah ya tsiratar da mu Allah shirya mana yara duk layin da ka tsofa ka san da zai kai ka ba taba tsohon banza ba sai ya zama yaron banza ba a taɓa wanda ya girma a cikin ya girma cikin wahala ka same shi ma'aikaci ne a farkon lamarinsa ba kowa san da layin su zai shi mu yi rayuwa ta gaskiya me kake yi yau ka ce wato man ya amal bi sigari man ya ta'ab bi sigari ya tsare shi kibari wanda ya gaji ya aiki tukuru a san da ke kunciya da karfinsa to idan ya je musu ya huta amma wanda suke cewa wato la tutlabu raha bin raha ba a samun hutu da hutu wa inna ma tutlabu raha bi ta'bi wal amali wal kaddi ana samun hutu ne da aiki da aiki tukuru da jajajirjan aiki da yin aiki sosai a rayuwa shi ta Allah ce kullun na kusu alaika duk wannan kisoshi muna ta labarta maka su ne wato don mu tabbatar da zuciyarka don mu saita ka wani kaga fir'auna da mulkin gashi amma karshen sa me karkon kife daga ruwa zuwa wuta wani kaga gode biyo gashi annabi Musa shi da ya ba Allah Haruna ya ba Allah waɗanda suka ba annabi Musa suka bi su gashi da ya kai su aljanna ya kai su shi da ayin timar din isar ba kai ka je an yi wani annabi Musa an yi eh, wai fir'auna duk ba shi ba kai akan kanka yanzu ko dai kai ka zama Musa ko ka zama fir'auna shine abin da ake nema Allah ya tawakkulu alaihim ka labarta musu karanta musu naba ba Ibrahim labarin annabi Ibrahim da qala abi sanda da babansa qomin da babansa da mutanen sa mata abdu da qala Ibrahim la abi azar atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qawmaka fi dalal mubin qalu fati na'budu asnaman as-sanam shine gunkin da ba da rai shine wasan gunki mai motsi an gane idan mutum ya rike wani mutum abin bauta yana zuwa ya bautar da shi ya kaza in sai kaza sai suna yi mutane suna bautar da mutane mutane ba su sani ba an da kula akwai da suna bautar mutane ba su sani ba wallahi tallahi mutane akwai da ya zama da kai bawa kai ma kai baka sani ba duk sanda aka ce an tsora maka jahilci an baka cikin talauci to wallahi ka tabbatar da cewa wani kake bautawa kana bauta wani tsari ne na wani baka sani ba ko dai zama kana bauta ba ture a fakaice ko kuma ya zama kana bauta wa shugabanka a fakaice ko kuma ya kasance kana bauta wani tsari na banza a fakaice ko kuma ya zama kana bauta tsarin son zuciyarka ita diya da za'a ka yi ƙoƙari ka waye kuma ka yi ƙoƙari ka rabu da talauci ba kai ba talauci talauci nake gaya maka yana tsora mutum akan tsarin da ba nasa ba ba kai ba talauci biye da za a yi kakkai da ka zama talaka da izinin Allah ka yi aiki tukuru ka rabu da talauci ka yi adaba da shi ba kai ba shi in kana so ka rabu da jahilci za ka iya in kana so ka rabu da talauci duk za ka iya Allah zai baya baka dama karke da ka zama talaka karke da ka zama jahili wallahi idan ka zama jahili ka zama talaka to ka tabbatar da cewa wannan duniyar filin duniyar nan ba abin da za ka mora kuma abin da ya fi haɗari shine jahilci na addini kasan shi matsalar jahilci a addinanci hadarin da an ya fi jahilci sanar rayuwa saboda za a kawata maka a ne abu da sunan bauta Allah kuma wallahi ƙariya ne Allah ba ruwansu da wannan abu kuma sai ka zo kana neman yardar wani a ƙarƙashin wannan tsarin kana bauta masa ka ƙi ma yin bautar da gaske kuma ya ƙi baka da ka nema abinci ya zama mai da kai muridi wai ja kake neman wajen shi ba Allah ba shi ba manzo asar shi ba sahabi ba ba daya ka bi a ƙasa daga nan ku tafiya kilomita goma ba ta kalmiya kafarka ya hana ka nema abinci ya hana ka je ka waye ya hana ka kaza ya hana kaza kuma shi ya zo kuma ya ce yana ta baka lazimai kai wurdin kaza kai wurdin kaza to wai ya baka ka take nema abinci mana ya rike ka ai ba daidai bane kana ta bauta wani baka sani ba ka rabu da shi ka gane ka rabu da shi ba wani ba ruwansa da shi ba kuma yana ta hankalin su kwance ba ai auna za ka yi wani da nake cikin sai wannan ya ban aljanna wai mai sa ragon mutane ba su ta wajen samani ba ni kadai na taho tun daga nan to shi wanda me yasa ƴaƴansa ba su yi masa abin da ma ni nake yi su ba ta san aljanna ne ko kuma ya riga ya ba su za ka ko wanda shi ko tsarin mutum ma ba ruwan ƙarshe wallahi ko zama zai wani abu zai ɗauko ban ɗauke sa ahmad yi fita kuma kana nan kana sai ga ayansu shine npa nmpc shine kaza kaza shine kaza kaza kai kuma kana nan kana ta neman aljanna duk sanda kuɗin haya kai ƙare sai kai karo karo sai duk duniya sun ji isa da gaya maka a wannan zamanin wallahi al'azim masu da'awar cewa malaman addini ne su kansu Allah ne kan bisa sana alkiyama ban gane malaman addini to malaman addini sai abu a tare mu a mun zo karatu malaman addini a yi karatu ana ana ƙare karatu kowa ya fashe to me me za a yi kowa ya fashe ni ma abban ina so ni ma in yi guje-guje ni ma in ciki jikina kai wannan tare jama'a tsara makasa kai makafa ka tarike wani kina sai ka ce musu hal yasma'unakum shin suna jin ku ne ibtad'un a sanda kuke kiran su aw yanfa'unakum suna amfana ku ne aw yadurun ko kuma suna cutar da ku ne kalu suka ce bal wajadna aba'ana a tabbas mun samu iyayen mu ne kazalika fa'al suma ka suke yi kawai dai suna ta bauta musu ne kaji fa to shine zaluncin da ake yi yanzu ku la wa'annan asali tunanin ne aka rufe sai aka gadan maka da bauta ka'ida kenan shi wanda asali ba aiko ka bane asali ba ka bane mutane ne to da zamani yayi nisa haka Abdullahi dan Abbas ya faɗa yake cewa da zamani yayi nisa fa nusira ilm sai aka manta ma sababin ma da yasa ake tajawa zuwa ga wannan mutanen fa in da kawai aka dawo bauta musu ba eh qala fiki to afara'aytum kun qala ban labari ma kuntum ta'budun wadannan abubuwan da kuke bautawa antum ba aba'ukum ku da iyayenku al'aqdamuna na farko fa inna ma aduwwul li kun ga su to ni makiya ne bana son su duka Nabi Ibrahim yace abinda iyayenku suke bautawa da ku da abinda kuke bautawa yana abubuwan to ni makiyin su ne bana kaunar su ai ma haka ne duk wani tsari ka ce kai ba yi da shi ba kowane iri ko tsarin Allah da manzansa na magabata na tsari suka kar wani zai dinga fakewa zai baka aljanna aljanna fa ba ta wani bacci ba a gidan wani take wafa in ba nafsi ne karare cewa na faɗan aljanna bane duk wanda fuskara cikin da sallolin nan wallahi ba mu tabbatar sai mun shiga aljanna dole ba lalibe ne ba muke yi aiko Allah zai samu dace Allah dace da mu ba ran kai da sunan ma da ta zan baka aljanna ta waye wani duk duk ba magana banza ne magana shirme ne hanya ɗaya ka buka shiga aljanna bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kawai حديث أبو هريرة أبو بكر النفيع بن الحارث الثقفي كل أمتي يدخلوا الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله من يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى دك الأمة تدخل الجنة والنبي إيكي قلت يا أنبي الله وايد إيكي كوا تتعي قاعدة يدتكي وان دي بيني ذي شقاء الجنة وندي دي كوتهم بذي الجنة فكاد قاعدة كنا أنك نشاء الجنة كوي كمون ذا الله السنة فاك بيش وانا سيدي إيكي إنه فإنه معدو لي su ba makiya ne gare ni ba na san su illa rabbal alamin ni kai ubangijin talikai nake so shi zan bautawa kawai a wannan shine annabi ibrahim sai Allah ke san sa in dai ka zuciya ka ta tsike wato ta bushe akan kai Allah kawai wallahi ka ji sa'a Shi ne. Allah zai halaka ni ka ga hujjarka za ku kuma za ku kuma tabbai tabbaya to dan da kace ta ce Allah zai halaka ni ne wanda ya halice ni ku kuma sun halice ku ne fa huwa yahdini kuma shi ke shirya da ne yake tsora na akan layi yake tsaita ni duk abin da zan mai kyau ko a ta ko lauma in sa shi a baki ba a kunna ba shi ya da hankali ya ba in yi tsarki da hagu ba da dama ba in sa takalmi na dama a dama na hagu a kafa hagu ba in sa a bebe ba ayi addini ba wai shirya addini ba komai ai za a kunna kofa da ko ka tura ta ciki sai ka jawo ta waje ka sa ka daɗe da ai Allah ne ke baka baka sani ba ya saita hankali ya sa kai abin da ya dace qaddara fahada subhanahu wa rabbika ala allazi khalaqa fasawwa shine wanda ya halitta kuma ya daidaita ta allazi khalaqa fasawwa zai qaddara ya tsara kuma ya fahada ya shirye da kowa da abin da ya dace da shi ya sa ka sa hula ne maimakon ka zuya ta sai ka sai ta ya sa za ka sa gilashi sai ka sa ido mai ka sa shi akan ciki a ah, ya zuba ga yanzu wani idan ya ɗauko hula ɗaya ƙara tsorawa bai ƙara tsora suka ce yana ya samu matsala an gane an jefa masa matsala Allah ya kautar da tunanin ba shi da wannan shirya da Alif Ibrahim ya suka faɗa kai ko sai ka sa hula ɗaya ka sa wando ɗaya ka sa takalmi zaka je zaka taho gurin da yake a gabas sai ka bi gabas maimakon ka bi yamma wallahi da Allah ne dan ka dauko loma suka daga tusa ta a kunne ka duba tun kana jariri yaro ilimin farko sai ga ya fara wawace wawace mama yake nema ya sha bakin sa yana abun nan da ai da ake ta Allah wannan gaba suna da girma Allah bi khalaqani shine wanda ya halicce ni fa huwa yahdini asali shi ne yake tsara muku yake shirin da ni yake tsora ni akan abin da ya dace wallahi huwa yut'imuni ko shi ne ke ciyar da ni wa yasqin kuma ya shayar da ni la ilaha illallah in ga samu abu shi ne in ga samu abu sha shi ne la haula wala quwwata illa billah wai za mu rufe idan na yi rashin lafiya fa huwa yasqini shi ne yake ni lafiya haji ko malam ba dole abota wa Allah ba waye maka wannan ne wannan zai yumitu ne kuma shi ne yake karɓar raina sun mai yi sannan kuma sun mai yi sannan kuma shi zai ƙara rayar da ni kaga malam to malam wannan hujjojin wannan hujjojin akwai wanda za a bauta an ba Allah bane duk duniya wa yake maka wannan abu ba ba ai wannan zai asma'u kuma shi da wanda nake kwadayi nake sa rai an ya gafira ni ya gafarta min khati'ati kusakurai na da zunubai na yau madina na rasa sakamako yana ku wannan shi kaga tun da ya fito wannan ba fa bai iya bada amsa ya hada khalqullah faruni ma za kharqal ladina min duni ga abubuwan da yake da Allah ya to ni ku nuna min abin da wanda yake baki mishi kuma yake ai ba magana kenan yabe ce wa qala wato aukan a wato ce wa ita ta Ibrahim a can da ke faɗa cewa inna Allah ya ci bi shamsi min al-mashriqi fa ati biha min al-maghrib Allah yana zuwa da rana daga gabas kai ka zo daga ita daga yamma kai lamarin da kace kai ma Allah ne bismillah babu hitan da kamar sai kasa magana ya rikici matsatsa ki ta mubi hitan la ya takallam ya kasa ma magana sai yanzu duk da kawo kawo ba wanda ya sai maka wani abubuwa eh rabbi habli hukma wa ashiki bi salih dan take ya ya sai ni mutu a aikace yake da ku dumi bara a roke ki ga zai bani Allah mu saki ka bani ilimi warshi salihin kuma ka haɗa da bayan ka salihin bayan ka na ƙwari. ki kunji kuma ku ga da kira ki kira mu sa amsa muku kuma annabi ibrahim lokacin da ke wannan da'awa galibi shi ma shi shi kadai ne dan a kasar iraki da aka wannan rigima kuma shi makiyan annabi ibrahim ma suna da yawa dan fir'aunonin ta shi suna da yawa baban su fir'aunin sa ne kaga matsalar farko kenan matsalar farko kenan a ce daga gida matsala sai ta ta fara kulluwa ga na manudu ga waye ga waye kuma ya sai da ya zama ya zauna a ƙasashe Allah kalli guda hudu annabi Ibrahim dan Iraki a arewaci ya koma wani gari ake rasa ara ana kafe shi ya sake sai koma kudu ko za su karɓe shi suka abin nan ɗinsa ɗaya kenan na biyu ya zo misra misra ba su karɓe shi ba ya sake tafiya sai kuma ya tafi filistin a nan filistin ya zo da awarsa yana zuwa da awa ko a karɓe shi ko ka a karɓe shi ta ne ta saudiya kaga an ƙasa hudu ya za a yada addinin Allah kuma wannan abin da duk wanda ya je dawa biyu waye wannan abin da sauransu kana rayar da abin da Annabi Ibrahim yi ne kuma kana samun ladan sai Annabi Ibrahim ya samu ladan ka muku ku duba da Annabi Ibrahim ya kiyaye wa Allah ka'idoji da tauhidi da aqida sai zauna lafiya kai in ba annabi Muhammad sallallahu duk duniya babu kama annabi Ibrahim Allah yana san annabi Ibrahim da karimi ne ga kyauta na farko dai haƙƙinsa da Allah shi ba shi da matsala a wajen Allah ya fi kowa kiyaye aqida tauhidi wa tabi'a millati Ibrahim hanifa ka ga cewa ka bi tabbacin annabi Ibrahim ka ba addinin annabi Ibrahim hanifa shi ne wanda yake miƙewa hanyar gaskiya ko cewa hanyar karya. ya rabu da duk wani arne a duniya shi kai Allah yake so ko ka duba annabi ibrahim sai Allah ya sa masa wani kwarjini da soyayya duk duniya kowa yana son sa yahudawa sun ce nasu ne kiristoci sun ce nasu ne kuma mun ce namu ne ma kana yace Allah ce a ku ta ku ta ku da annabi ibrahim na wayi ko ya ce a na wani na ce a ku ta ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifa muslima kaji ko wa ma ne muslimi Ka nan ba na ko a da musulmi ne inna awlan nas ibrahim lallaji na tabi'u hada nabi ai wanda ya fi cancanta ya ce na annabi ibrahim ne shi wanda ya bi shi kuma da wannan annabin shi ne na annabi ibrahim sai da kuka na yan musulmi in kana so ka zauna lafiya ka kiyaye ka'ida na Allah da abin da ke da alaƙa da shirka da alaƙa abin da ke da alaƙa da shirka da wa Allah wasa ba ka yi ba shi ka ko me ake ko dariya kace ka ji an magana shirka idan ka yi ja ka ya mutsa hazo ka ce kai baka yadda ba ka ce ni ba ni a cikin wannan rashin mutunci a cikin wannan iskanci Allah za a bauta wa kadai ba a wa Allah wasa idan ka kiyaye wannan Allah za ka zo lafiya shi kuma Allah tun da duniyar nan da kake gani hatta annabawa da littafai an saukar da su ne dan a tsere tauhidi dan a gane abin bauta na gaskiya shine Allah annabawa Allah ya ce musu kuma ba za ku shiga tana shafi ko Allah an gane walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malu wallahi da za su shirka fina ba ta aikin su wala qad wuhi ilayka والذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين yace tabbas mun yi wa'azi zuwa gare ka mun yi wa'azi zuwa ga wanda suka tun kafin ka la in idan ka hada Allah da wani kai shirka la yahbatu amalu wallahi sai aikin ya baci ka duba Allah ya kira mu da sallam gaya masa wannan kalma an tauda tsakuwa dan adam da kuma Allah ya ce bai bata aikin sa wannan ne cewa malam tauhidi babu tsafa a ba za a yi wa kara inda za a yi za a yi kara a kan tauhidi duk iyayen annabawan da Allah ya kawo da su ya kai su ta wallahi ba zai kai su ba da duba baban annabi ibrahim da zakar ibrahim lai abiji azar ga abu lahab tabbata da abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla nara duk matan annabawan da suka tafi wuta da ba su tafi wuta ba so da babu kara babu kara Allah ba zai kowa kara a cikin tauhidi ba shi da malam a ni dan gidan malam wani ne ni dan mazhabar wani ne dan kungiyar su wani ne mu mun san wani zai kwace wallahi ba zai kwace ka ba Allah a tauhidi Allah ya tauhidi daraba Allah masalan ladai kafar mar'atu nuh mar'atu lut kanata تحت عابدين من عبادنا الصالحين فخانتهما فلم يغني عنهما ماتوا من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين Allah ya buga misali da kafare matar fir'auna matar nuh da matar lut Allah ta kika tace karkashin kulawa bayin mu guda biyu sun bayin mu tsaka fa kana ta umma tiskar haƙin ce a tauhidi suka haƙin ce cikin bautar Allah Allah ce ba su an ba nan musu da komai ba san ta shiga wuta ma Abu Lahab din nan da kake gani Abu Lahab dan umma kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma Allah ya ce sayasla nara da sanadin shiga wuta wuta za ta lahab mai tartsatsi gashi hadisi ya tabbata al abbas ibn abdul muttalib yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce hal nafa'ta abu talib bi shay ya da Allah ka amfanar da abu talib da wani abu fa innahu kana yuhibbuka wa yuhibbuka wa fi riwaya wa yahfazuk domin yana son ka yana kare ka ka amfani da ce ce ce wajadtuhu bi darki al-asfal min an-nar fa akhrajtuhu ila dhahdah wa al-bukhari yake cewa na same shi a kasan wutar jahannam yace na amfanar da shi sai na fito da shi saman wuta kasan ko ya ake kodewa shi yasa ba akan magana tauhidi in ka zo magana Allah ba a yi wa Allah wasa ba a yi ba a yi eh gaban wuta ne ya fi ƙarfin yaro wannan kenan ba a yi idan ka zo duk magana Allah ka girmama magana Allah eh ka girmama magana Allah ka girmama zatin Allah ka girmama sifarsa ka girmama bautarsa duk abin da ka san zai baka matsala da Allah kanka yi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 faqad harrama Allahu an aljanna wa ma'awahum nar wal far min al-ansar duk wanda ya shirka Allah ya haramta masa shiga aljanna to akan me akan me akan me duk abin da kina aqida ba ba kakai wasa da shi kai kai Allah shi ne abin bauta dan to ai wani an ce in za a tashi ambaci ne Allah za ka kira in za ka rantsuwa Allah za ka kira in za ka faɗi Allah in za ka mutu Allah in za ka Allah kai Allah kawai ka kiyaye Allah tauhidi kuma da kayi wannan in kai addu'a ya karba in ka nemi bukata ya biya maka in ka mutu ya saka aljanna kuma ya tsare rayuwarka ya kula da har bayan bayanka yanzu ma in ba alƙawari na Allah ba a ya kamata ka ce in mutum da tana amanta da annabi Ibrahim magana fa ya shekaru ne fa duk bai ake kuma magana fa amma har yanzu ga shi ana magana annabi Ibrahim kamar ka leƙa bayan kofar na ka ganshi wallahi Allah ya kiyaye ihfazillah yahfazuk ka kiyaye Allah sai Allah kula da kai kai ma ka kiyaye Allah sai Allah ya kula da kai kuma ka kula duk mutanen da Allah ya ɗaukaka sunansu ya tuntuɓa sunansu wannan ka'ida suka kiyaye Allah ko malam ba wai sai malami ko annabi ba a kai a karan kanka da iyalinka akan neman ka akan sana'arka ka ci kai kafa wallahi sai Allah ya kula da kai haka yake shi haka yake aiki in ka ga mutum yana kana kana so ka waye gari cikin walwala ka rayu na walwala ka mutu walwala ka shiga aljanna walwala ko ka kiyaye tauhidi Su ce tauhidi kar wa Allah wasa kar wa Allah wasa duk abin da za a yi ka ce wasan ka a gefe amma kar ka shigo jalibin Allah da manzansa wannan gurin bakin wuta ne ba a yin wasa a wannan gurin duk abin da kake da kaji an ci shi sa Allah ke faɗa ka mu ne na ƙwarai ana gaya musu Allah ta hankalin ke tashi sai suka tattara tana innamal mu'minuna zai idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tulat alaihim ayatu zalikum imanun wa ala rabbihim tawakkalun mu'minai waɗannan na kwarai suna waɗanda ana gaya musu Allah sai suka tattara tana sun ba gurin wasa ba Allah muna roƙon ka Allah ka yafe mana muna faɗa da Allah ka ba mu ladan muna faɗa da cikin Allah ka Allah ka yafe mana duk wanda yake cikin damuwa Allah ya damu ta Allah ka yafe masa Allah wanda yake cikin mana ya ba mu kasan zaman lafiya shugabannin mu Allah ya ganar da su Allah ya ka ba su damar kwatanta adalci Allah ka ba su damar kwatanta adalci duk waɗanda burin su kullum su jefa ƙasa cikin matsala Allah ka jefa su in masu shirya ne Allah ka shirya da su shirya ne Allah ka shirya da su shirya ne Allah ka shirya da su ƙarya ne Allah ka shirye da su ƙarya ne Allah shirye